Gulbin koda ya zo bisa hanyarsa yake bi. bai yin ambaliya amma ba mu sani ba abin da ke wakana a wancan bangaren na makwabtanmu don wani bin su ne idan suka yi kwalfa suka zubo ruwan yake malala ya shigo mu kuma ya mana banna ambaliyar ruwan da aka samu bara wani tsarin proje sun yunkurin yashe kasar kogin shin ko sun yi aikin fusa'ar yin yashen har yanzu tsarin nan sai dai ba a yi yashen ba amma muna sa rai dangance da alkawuran da masu hannu da shuni suka ɗaukawa gwamnati don haka muna sa sosai na ganin bayan wucewar damana za a yi ayyukan domin a kyautata wannan al'amari Mamayar rairan gulbi wani tasiri ya haddasa ga nomanku? Mamayar rairai har kulliyomin lamari ne maras kyau don yana kasar duk wata halittar itace da ma ayyukan noman ranin da ake. Duk abin da aka shuka zai lalace. Dalilin da ya sa kenan ai mutane suka yi tayin tarurruka da dama game da tuntubar gwamnati domin a ɗau matakai. Na ganin an tsirar da duk ababuwan da ke shimfiɗar wurin. An ji koken namu. Muna sa rai kuma har yanzu da za a yi wani abu a kai. Amma a yanzu dai ba a yi yashen ba. Don ku samu ci gaba da ayyukanku alati da sai an yashe gulbin. Ya waje ba mana don ku bukata ce mai fa'ida. Ganin kowa ya lura da tabbas an mamaye rairan ya ci gaba tamkar haɗari ne ma ga makomar gulbin kansa. Wajibi ne ya zan mutane sun kasance kan bakar sa ido don a yi wani tanadi gyaran kyautatawa ga wannan magudanar gulbin don mutane da dama ke amfani da shi. kuna da yawa waɗanda kuke aiki a zagayen wannan gulbin? Anya ba zan iya ƙiyasa adadin ba, don ko har zuwa ɗan isa wuce tsibiri mutane na ayyuka a gabarsa. Kuma an gulbin nan ya zo mahimmancin bai da iyaka. ga al'umma ko da sayan kayan ɗanye ne wajen makwabta ai gara a gida bata ce idan aka yi sake aka bar irin wannan damar mai mahimmanci da Allah cikin ikonsa ya ba mu